Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Haka ne kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamada ne zo da labarin da farko ga muhimman kanun nasu. tare da su ba da ƙwarin gwiwa wajen ilmantar da su da ƙwarewar mata wajen ayyukan hannu wannan shine taken ranar duniya ta 'yan mata a cewar unicef kashi goma cikin ɗari na 'yan mata da suke da shekarun zuwa makaranta ba su da zarafin zuwa makarantar hukumar zaɓe ta ƙasa ta samar da takardun ƙasa miliyan hudu da dubu tsakanin watan juni da oktoban shekara ta 2018 za ku ji ƙarin bayani rahoton balkisa hamidu na karshen labarin namu shine aikin hukumar kare yara da ke ba da damar kare 'yan mata da ake awartarwa da wuri To madala yanzu ga labarin naku daki daki kasar Algeria ta yi watsi da rahoton manzo musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan incin bakin haure. Felix Gonzalez Morales ya zargi kasar da kuntatawa bakin haure Afirka in ji ma'aikatar harkokin wajen Algeria a ranar Laraba. A wani bangare kuma sanarwar Algeria da kamfanin dillacin labarai na AFP ya duba ya ce Aljas na adawa da kuma wakilin OEM da cibiyarsa ke kasar Nijar bisa canza aƙida domin watsa labarun ɓata sunan Algeria tun yau da 'yan watanni. A yau ne ƙasa da kasa ke bikin ranar ƙananan 'yan mata a shekara ta 2012 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 11 ga watan Oktoba a matsayin ranar ƙasa da ƙasa ta ƙananan 'yan mata domin bayyana bukatunsu a fili da kuma faɗaɗa hanyoyin koyi da ke akwai a yanzu haka tare da buɗe wasu sabbin hanyoyi tare da su ba da ƙwarewar ƙwarin gwiwa wajen ilmantar da su da kwarewar 'yan mata wajen ayyukan hannu wannan shine eh, wato da taken da aka keɓe a wannan rana. Rahilatu Sumana tana da ƙarin bayani a cikin fassarar Gungu Muhammad Dantani. Lamanin Majalisar Ɗinkin Duniya na tallafa ma yara na nuna somawar shekara ga ƙoƙarin da aka yi ga tattara abokan hulɗa da sauran masu ruwa tsaki domin kare fata da buƙatun yara mata a cewar UNICEF a faɗin duniya kaso goma bisa ɗari na yara mata da suka kai shekaru zuwa makarantar firamare ba su samu ilmantarwa ba kaso ɗaya cikin kashi hudu na matasa wanda yawancinsu ya mata ne ba su da aikin yi ba sa samun ilmantarwa kuma ba sa samun ɗaukar horo ko ɗaya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma nana tabcewar a cikin matasan fiye da kaso tasa'in bisa ɗari da ke rayuwa cikin ƙasashe masu neman bunƙasa na aiki ne fannin sashen a yi kar a rasa inda albashin ɗan kaɗan ne ko kuma babu shi sam wuce gona da iri da samun cin moriya a kansu sun kasance sun fuɗa. Albarkacin wannan ranar ƙasa da ƙasa ta yara mata majalisar ɗinkin duniya na tambayar ɗaukar alkawari ga kowa domin kakkaɓe shingayen da suka rataya a kan jansi da yara mata ke fuskanta na ganin dukkan sauran yara mata sun samu zuwa ɗaukar ilimi da kuma gwaninta bisa aiki. Aikin da aka fara a ranar 13 ga watan Junin shekara ta 2018 ya kwashe watanni biyar domin samar da takardun ƙasa ga, ga mutane miliyan hudu da dubu a duka faɗin ƙasar mutane jara a cewar shugaban kwamitin sanya ido ga waɗannan ayyuka da aka hiranta da shi a yau da safe ya bayyana cewa aiki na gudana yadda ya kamata. Musa Aladan a cikin rahoton Habibu Garba a cikin fassarar Asuma Shina. Ayyukan rangadin samarwa 'yan ƙasa takardu a karkara na gudana kamar yadda ake so, saɓanin jita-jita da ake yadawa. Kawo yau mun samar da takardu miliyan hudu da dubu saba'in da shida da ɗari tara da talatin da ɗaya da suka hada da takardun aihuwa miliyan uku da dubu tara da ɗari tara da hamsin da bakwai, takardun aure dubu hamsin da ɗari hudu da tamanin da takardun rasuwa dubu talatin da shida da ɗari hudu da hamsin da hudu. Duk safiya ta Allah ina kiran dukkan daraktotin jihohi domin sanin halin da ake ciki a a faɗin ƙasa baki ɗaya. Kawo yau dai komi na tafiya daidai. Maganganu da ke cewa an dakata ba su da tushe. Maganganu ne na banza mutane ke ta yi. Mazauna birnin Tanut sun tarbi a ranar Talata manyan motocin da ke ɗauke da injinan janareto domin warware matsalar wutar lantarki da birnin na yankin Zandar yake fuskanta da ita. A 'yan kwanakin da ko a 'yan makonnin da suka gabata an fuskanci jerin gwano na al'umma domin dawowar wutar lantarki. Yanzu akwai makoma mai haske ta da waɗannan injina da za su taimaka wajen samar da wutar lantarki yadda ya kamata. In je Ibrahim An Amangar na kungiyar MPCR Tanut a cikin hirarsa da Tanan Fude ta wayar tarho. Kishirwa 'yan tarun ta samu ruwan sha kawai saboda motar mun same su kuma motar ina ke tsammanin kawai motar ne wanda za su biya mata mutu bukatun ta na wuta tunda motar ne manya manya da uku a kawo. Kuna gani kamar wanga janareto uku za su magance matsala wutar lantarki a Tanut. Sun isa sosai sun biya ma ta mutu bukatun ta na wuta ta wannan motar ne. Ko an gaya muku yaushe su yan nan motar za su fara aiki. Labarin da muka samu kusan kan aikin na su motar in sun ce su wanda suka kawo motar in yan Nijar kenan za su ɗan yi revision installation wanda ke da kwai a can tada kuma hallo kenan su wancan tsohin motar in sai an ɗauke su an maida su hura tukun su wannan sabon a yi plasan kenan suka dan bamu lokaci suka ce yanzu kawai hakuri za a yi a samu aiki mai kyau a yi plasan motori sabbi dan kar a samu wata matsala irin ta baya kenan kawai daga an yi plasan ma san problem ne kawai aiki za fara. a falma yankin doso domin kaucewa rikicin manoma da makiyaya a wannan lokaci na ƙarshen damuna an gudanar da taruka a ko'ina domin tsaida ranar sakin gonaki a cewar sakatare janar na falmai sumana amadu ya zuwa yanzu babu dabbobin da aka gano a yankin manoma a cikin rahoton abokin sunansa bisa fasar gungu muhammad dantani. Euh, muna nan muna yin muhawarori don mu da ranar sakawa dabbobi hanyar. Muna yin haka ne bisa tallafin wata kungiya mai zaman kanta. Yawancin manoman sun yanke hatsinsu, bale ma hatsi mai gaugawar hawa. Shi kuma hatsin da ke jinkiri bisa hayi yake. Wake kuma shi mutane na nan suna girbinsa. Haka zalika gujiya kowa na kokarin kwasarta. A yanzu dai ba kuma wata gangarowar dabbobi a yanzu haka da aka shaida muna. A yanzu dai ban ma fuskantar matsala ko ɗaya cikin shimfiɗar gundu. ኡመር Vraiment la situation est calculable l'ensemble du département Matsalar tsaro a yankin Bankilare yankin Tilabere na kyautatuwa abinda Prefa Barmini Kaboye ya bayyana a cewar labawar na da nasaba da kasancewar dakarun kungiyar g Sahel da ke aiki yin sintiri tare da jami'an tsaro na wurin. Barmini Kaboye ya yi mana bayani matsalar tsaron kafin zuwan su da kuma yadda abubuwa suke kasance a hali yanzu a cikin hirarsa da Adama Dawaki bisa fasara Asumana Shina. Daga watan janvier kawo watan Novambar na bakwai mun lissafa sama da hare-hare ashirin da aka kawo waɗanda kuma suka haddasa hasarar rayukan mutane. Sai dai a wannan shekara ba a samu hare-hare da damuwa ba sai can ne abin da ba a rasa ake kawo hari. Ba da jimawa ba mun samu kutse uku a bangaren Amarsinge. A kutse na farko sun ɗauki kuɗaɗe a karo na biyu sun nemi wani mutum da suka nufo cikin ikon Allah ba su same shi ba. Karo na uku sun zo ne a lokacin da matasa suka haɗu suka kukkuna wutattani sai suka suka tsoro wani bangare da ke tsakanin goruwal da isa su maida shi kamar gidansu amma a bana dai har yanzu ba mu sami hari ko da guda ba ba iya cewa hankali ya kwanta kwata-kwata abin da ya kawo haka shine muna da gungu guda uku na mutane masu sintiri akwai ɗaya a kilomitar biyar da bankilare ɗaya a yatakala ɗaya kuma a wanzarbe sannan kuma akwai masu sintiri na gari da ke fita A wannan shekara yankin Zandare ya samu fiye da masu masassarar cizon sabro ko malaria, amma tare da karancin mace-mace idan aka kwatanta da shekarun baya. Wannan raguwar mace-mace na da nasaba da karfin daukar nauyin mara lafiya, in ji Doktan yankin kiwon lafiya na Zandar Dokta Abu Yahaya a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani bisa fasar gungu Dantani. du janvier. donc A ranar ɗaya ga watan Janairu zuwa ƙarshen watan Nuwamba a jimilce mun ƙididdige wa'anda suka kamu da masassar cizon sabro 450,237 banban da bara a daidai lokacin guda inda aka ƙididdige kamun cutar ga mutum 424,795 kenan an samu ragowa ta 25,000 442 a lokacin guda da na zayyana cikin yankin baki daya mun kididdige mutum 400 da suka rasu inda a shekarar 2017 mutum da biyar ne suka mace ko da yake a bana mun yi samun wa'anda suka kamu da cutar a ƙarshen satumba mutum 400 suka mace a bana kunga an samu an yi ƙoƙari ga ɗaukar ɗawainiyar Bisa tsarin jerin shirinmu kan matsalar auren ƙananan yara a yau za mu saurari bayanan Fajimata mai shekaru goma sha bakwai da ke Zandayar. Sai na shekara ashirin ba saboda arman wuri akwai matsala. Ina so in yi arme kamar wanda ya girme na. yanzu ni ba sawa ma bani wani zancen armi a raina ba zan ce equal ita kawai nake sai na yi da equal ita na yi brazil na samu bak ina sannan in yi armi insha Allah yanzu wanda ake ma armi kamar masu shekara sha uku sha biyar in aka musu armi akwai matsala ina so in samu iya kamar uku haka ana armi ne duk dan a bisa dokokin addinin musulunci dole ne sai an yi arme abin da ya wahala a cikin armi namiji ya ringa bugon matar shi ko ya ringa zazzaginta kamata wannan duk bai kamata ba wannan bai cikin shari'a addinin musulunci yarinya ba ta kai ba lokacin armi wata tana samun yoyon hutsari wata tana marisa gidan gidanmu kowa sai an ji ra'ayin shi sannan ake mushi armi arme da wuri gaskiya yana tsoro ba yanzu ba sai dai a gaba yanzu sai kuma rahoton na musamman 'yan sandan ƙasar Nijar sun tanadi wani sashe da ke kula da kare mata da yara da aka fi sani da hukumar kare kananan yara da ke da ikon sanya hannu idan akwai kuntatawa kan mata da yara a wannan ƙasa ta ta Nijar a cikin rahoton da zai biyo baya Balkisa Hamidu na ba mu ƙarin haske kan damammakin da ke da wannan hukuma ta jama'a da ke bayarwa domin kare yara a cikin fasara Asumana Shina. A Nijar dokacin hukumomi suna da hurumin fasar da auren yara ko kuma ɗage shi bisa hujjar cewa yana iya saka yaro cikin haɗari. Hukumar 'yan sanda ta tanadi wani sashe domin yaran da ba su balaga ba da mata. Wannan sashe na kula da mayya da ƙananan laifukan da ƙananan yara suka aikata. Nauyi biyu suka rataya a wuyansa, kare mata da yara da kuma ɗaukar hukunci a game da duk laifukan da aka aikata a kan mata da yara. Madam Bubakar Hadiza, kwamisar ta hukumar 'yan sanda ita ce ke kula da wannan sashe. A muke dullo lokacin da muka samu in wannan hali ya kasance a kan tona lamarin ne ko kuma yarinya ce da kanta ta zo ta buga kofar mu muna kiran uwayen na bangaren biyu don mu samu labarin maganar don mu sani ko shin yarinyar batta son wannan aure idan batun tilasawa ya tabbata mu sai mu shaidawa babban alkali sai mu tura bangaren biyu a gaban jujun kananan yara da ya kasance shine mai rike da ragamar ɗaukar matakin kariya lamarin aurar da yara ya shafi kashi kashi biyu na yara matan Nijar duk da yake abin ya fi shafuwar 'yan mata na garuruwa na nesa da kuma na iyalai marasa karfi sosai. Abin takaici wani lokaci akan cire 'yan matan daga makarantu domin a yi musu aure. Kwamisar Bubakar Hadiza na iya tunawa da 'yan mata biyu ya da kauna da suka kawo kara a ofishinta. Eh to halin yanayin da na fi rikewa shine halin 'yan mata biyu da ke ajin Turazim na sagandare da suka samu maza da suka zo daga Najeriya suka nemi su aure su sai uwayen suka karbi ɗimbin kuɗi na sadakinsu jajibir ɗin adama arman ɗaya daga cikin 'yan matan ta gudu ta zo ta kawo ƙarar uwayenta ta ce mana ajin turaziyam take kuma ita bata son wannan auren ta dalilin rashin samun ceto a garuruwan su 'yan matan kan yi gudu su zo birane domin yin rigakafin wannan lamari mamman muhammad inspector na hukumar 'yan sanda a sashen kula da ƙananan yara na kira ga al'ummomi su rika tuntuɓar wuraren shigar da ƙara da ke akwai a halin yanzu a cikin dukkan yankuna da gundumomin ƙasar Nijar inda ke da kwamseriya akwai wakilin Brigal din yara kanana a cikin garuruwa na karkaru yawancin 'yan mata da ke fuskantar auren dole sukan gudu ne su zo birni a cikin kowane gari muna da kwamitin gari na kariya. Shin ko aure da yara shine maganin lamarin samun juna biyu ba cikin aure ba da ke yi wa 'yan matan Nijar barazana? A'a in ji inspector na hukumar 'yan sanda Mamman Muhammad wajen kare 'yan mata daga wannan matsala wasu iyaye kan ma iya saka su cikin haɗari mai matukar muni. Wannan shirin na musamman kungiyar UNICEF ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan sashen Hausa na studio Kalangu a huta lafiya. Ku saurara shirye-shirye studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na studio Kalangu ina so kuma ina yadawa.